وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin al-ikhlas da ke nan birnin kano a wannan yammaci na talata uku ga watan dulkada shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin ga watan hudu na shekara ta 2026 miladiya cikin karatunmu na darussan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karatu a cikin suratun nahal kuma muka yi karatu zuwa aya ta takwas, yau za mu tsora daga aya ta goma sha tara da yardar Allah. Alaramma, wallahu ya alamu matu tusirruna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون وبنجه مبجر مارا أوكاكا يشي والله يعلم الله شيني وندك يتندى ما تسرون وما تعلنون أبين بكتير ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa ya zu'una min dunillah amma waɗanda masu shirka suke kiransu koma bayan Allah la yakhluquna shay'an su ba ta iya halittar komi wa hum yukhlaqun sai dai su ne ma ake halittar su amwatun matattu ne gairu ahya' ba rayayyu ba wa ma ya a ayyana yub'athun kuma ba sa ma sanin yaushe ne za a tayar da su Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da tabbatar da tauhidi a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda ya tabbatar a cikin ayoyin da muka karanta a baya a cikin ayoyin da muka karanta a baya Allah ya yi bayani akan kaɗaituwarsa wajen halitta da kuma kula da halittar wanda shine ya tabbatar da tauhidin rububiyya a cikin ayoyin da muka karanta na inda Allah matsaukakin sarki yake tambaya cewa afaman ya kuluku kamar la ya kuluku shin mai halitta zai yi daidai da wanda baya halitta to waɗannan ayoyi na yanzu kuma Allah yana magana ne akan cikarsa wajen siffofi na kamala wanda shi ke tabbatar da nau'in tauhidi na biyu wanda ake cewa tauhidul asma'i was sifat wato kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa ta ina muka samu wannan shine faɗin Allah ta'ala wallahu kaji sunansa ya fito ya'lamu kaji siffarsa ta fito sunan na Allahu shine tauhidul asma aikin na ya'lamu shine siffar shine tauhidul asma'i was sifat wallahu ya'lamu Allah shine mai sanin ma tusirruna wannan ma din masdariya ce bi ma'ana ya'lamu allazi a mausula ce Allah ya san komi allazi tusirrunahu ay tukfunahu wa ma tu'linun ay tuzhiruna duk abinda kuka koye da duk abin da kuka bayyana shi a wurin Allah duk ɗaya ne tawa’un minkum man asarra al wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil layli wa saribun bin nahar wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka ga dama yi magana a bayyane Allah ya san na bayyanan ya san na koye ya san na koyen cikin koye asirra aljahra shine wanda kai wani ya ji asirra shine abin da kai wani bai ji ba sai kai kaɗai ka ji wa akfa shine wanda kai ma baka ji ba amma Allah ya ji shine abin da za ka faɗa a zuciyarka baka ji ka faɗa ba amma ka tuna ne to shi Allah madaukakin sarki ya san kowancan shine ma'anan ya'lamu ma tusirrun shi yasa Allah madaukakin sarki don ya nuna maka isarta wajen sanin abin da kuke ɓoyewa. da yana labari akan kayar annabi Yusufu da ƴan uwansa sai ce da 'yan uwan suka zo sai suka ce da shi in ya idan wannan ɗan uwan yayi sata faqad saraka akhul lahu min qablu dan uwansa dama ya taɓa sata suna nufi waye su bautan a gaban mai gida da yanzu suke neman taimakonsa shi suke cewa shi ma farawo ne ba saboda su ba su sani ba to sai Allah ce fa asarraha yusufu fi nafsihi sai annabi yusufu ya ɓoye wani zance a cikin ransa walam yubdiha lahum bai gaya musu ba shi ma bai faɗa ya ji ba fi nafsihi a cikin zuciyarsa ne ƙala Allah sai ce ga abin da ya faɗa a ransa sai ce an tun sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun ya ce ku ne dai kuke mummunan matsayi ba ni da ɗanuwana uwana ba Allah ya san abin da kuke siffantawa da kuke cewa ni barawo ne dan uwana barawo ne mu ba barayi bane ai bai gaya musu ba don in ya faɗa zai ɓata plan ɗin sai Allah ce fa ya koye a ransa kaga bai faɗa ba ma amma Allah ya san abin da bai ma faɗa ba inda ya faɗan me zai faɗa shine wallahu ya alamu ma tusirrun ko da za ka ɓoye wani zance a cikin zuciyarka kana nufin za ka faɗa sai ka fasa faɗa to Allah ya riga ya sani ba ma sai ka fasa ba da ɗaya ne da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba idan a wajen saninsa ne sai dai ya bambanta a wajen hukunci amma a wajen saninsa shi Allah duk ɗaya ne wallahu ya'lamu matu tusirrun abinda kuke ɓoyewa wa ma tu'linun da abinda kuke bayyanawa ya yad'una min dunillah amma waɗanda suke kira koma bayan Allah wannan yad'unan ya kawo shi akan damirul ghaib yana magana akan masu bauta wa waɗansu koma bayan Allah waɗanda suke kiransu suna neman taimakonsu da agajinsu a kan abin da sun san ba za su iya ba Allah kaɗai ke iyawa wannan ita ce kira'ar da hafs riwayarsa shi kaɗai yake wannan karantawa a cikin alƙura'u saba yaqub al ne a cikin al'ashara shi ma yake karantawa amma duk sauran masu kira'a suna karanta wallazina tad'una min dunillahi to amma nan da yace yad'una yana magana akan su masu bauta wa waɗansu kuma bayan Allah in kuma yace walladina tad'una yana magana da su kai tsaye kenan walladina yad'una min dunillah waɗanda suke kiran su koma bayan Allah din nan su kuma la yakhluquna shay'an bas cancanta a kira su ba saboda su ba su halicci komi ba wahum yukhlaqun su ma halittarsu suka ga ana yi sawa'un abin da aka rika a matsayin ubangiji ake roƙonsa mutum ne gani ya kawai an halicce shi ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum ai mu muka halicce ku min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin wala dubba ba kamatan ana yi ba kawai dai summa idan tun basharun shirin kawai sai dai ta ganta tana watsuwa a bayan ƙasa to shi wanda duk ake kira kuma bayan Allah gani ya halice shi gani ya an halice shi idan kuma daga cikin aljamadat ne kamar dutse da ake sassaƙawa a yi gunki kamar itatuwa da ake sassaƙawa a yi gunki na katako ko na roba ko na ƙarfe ko na wani abu su ma halittarsu mutanen ne da su ma aka halitta su kuma su suka su suka kirkira abu ta ya za ka bauta wa abin da kai ka kirkira ai rashin hankalin ya yawa idan ka bauta wa mutum ta ya za ka bauta wa wanda shi ma halittarsa aka yi tare da kai ganin ka ya yi ganinsa ka yi kuma ka zo ka ce za ka roƙe shi da kafin ya zo wa yake yi kafin kai ka roƙe shi idan ma ka ce ya riga ka zuwa ai kafin shi kuma wasu sun zo da suka zo da baya nan kuwa ke rike su don haka ba wanda za ka kira sai Allah haka idan kuma gunki ne ko wani abu shine tambayar annabi Ibrahim ga mutanensa ata'buduna ma tanhitun ku yanzu za ku rinka bauta wa abinda ku kuka taka shi ku kuka kera shi da kanku ku kuka sassaka shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ai Allah ne ya halice ku shi halici aikin ku daga cikin aikin ma har kuka samu kuka saka wannan ta yaya za ku sassaka abu kuma ku zo kuna bauta abu to shine la yakhluquna shay'an su ba ta iya halittar komi wa hum yukhlaqun su ne ma ake halittar su to sai Allah yake amwatun ghairu ahya bi ma'ana jamada la arwaha laha abubuwa ne da ba su da rai saboda duk gunki da ake bauta masa ai bai da rai shi yasa baya iya motsi wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ba'u talib wal matlub idan kuma mutum ne ko mala'ika kowa sai ya mutu ai shi ma abuwa akwai lokacin da za a zo wanda kowa sai ya mutu sai Allah maɗaukacin sarki ya koma kamar yadda da yake kama ba bada na awwala khalqin an taɓa yin lokacin da Allah ne kaɗai ba kowa Allah sai ya sake mai da lokacin da ba kowa sai shi saboda haka kowa ya kabauta wa amwatul ghairu ahya matacce ne yana da rai yanzu yana motsi amma kamar matacce ne tunda sai ya mutu kaifa takuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum duk wanda za a zo a sake kashe shi ai amwat saboda haka shine Allah yake ghairu ahya ba rayayyu bane wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kuma su ma ba san yaushe za a tada su ba idan cikin mutane ne ko cikin mala'iku ko cikin wane ne ba wanda ya san ranar tashin kiyama sai Allah babu wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama sai Allah kuma kowa yana jin tsoron tashin kiyama kowa yana jin tsoron wannan ranar da za ta zo har mala'iku suna tuna ranar da Allah zai ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun akwai ranar da Allah zai tsiye mala'iku ma fa mala'iku wani laifi suka yi amma laifin wasu ma sai ya shafe su a ranar kiyama sai Allah ya ce da su ku kuka ce wa waɗannan su bauta muku ai Allah ya san ba su bane amma saboda ya nuna maka girman tashin kiyama rana ce da kowa sai an tambaye shi sai ya tambayi har wanda bai yi laifi ba qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ya Allah kai kai ne majibincin mu ya Allah kai ka san mu ba mu bauta musu ba bal kanu ya abudunal jin wa aljanu suka bautawa sai a kira aljabin ma a tambaye su kai daga cikin kiraye-kirayen da Allah zai har annabawa duk annabin da aka taɓa bauta masa sai Allah ya kira shi Allah zai kira annabi Isa ɗan Maryama yana ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul wanda annabi wanda Allah yake wa annabi ya koyi da irin su amma sai Allah ya tsikiya shi ya ce da shi a anta ulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ya isa kai kace wa mutanenka ai kai kace wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin ubangiji a barni kai kace musu haka ga kiristocin gashi nan sai a tambaye shi a gaban su kafin su a tambaye su falanat alannan ladina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin sai Allah ya tambayi annabawan kuma sai ya tambayi mutanen da aka aika musu annabawan annabi isa ma ya ce subhana ma ya kunu li an akula ma laysa li ban isa in faɗi wannan ba ya Allah wannan magana za ta jijjiga annabi isa ɗan maryam wanda yana daga cikin abin da ya sa ba zai iya zuwa ya nema wa mutane shafa'a ba a gaban Allah kowane annabi zai bada uzurinsa shi cewa zai yi ni ina ma zan iya tunkara Allah ni da wasu ma suka ce ni ɗansa ne wasu suka ce ni ma ubangijin ne haka ubangiji shine kadai ya san ranar tashin kiyama shi yasa kowa yake jin tsoron tashin kiyama la yujalli hali waqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ard al'amarin tashin kiyama yana da nauyi a sama yana da nauyi a nan ƙasa la ta'tikum illa bagta kwatsam kawai za ku gani ba tare da kowa ya ga alamar sai ce gobe ne sai shirya ina tura waɗansu marasa marasa kan gado daidai an ƙare December 31 1999 da za a shiga 2000 sai waɗansu suka ce ai daidai ƙarshen wannan millennium ɗin ne za a yi tashin kiyama mutane waɗansu mahaukata suka rika sayan kaya ana shiryawa mai kyauta ya yi kyauta mai sadaka ya yi sadaka mai sai da gidansa ya sayar da ya kashe kuɗin kafin a yi tashin kiyama a inda ranar tashin kiyama ya zo da gaske ala gafar da malam <laughs> ba wannan lissafin an la ta'tikum illa bakta ba wani mutum da zai gane yanzu za a yi sai ya ga ana yi babu shi to shine Allah yake wa ma yash'uruna ayyana yub'athun su ma basu san yaushe ne za a tayar da su ba mun ce bayaninmu na yau dangane da tauhidul asma'i was sifa me ake nufi da tauhidul asma'i was sifa tauhidul asma'i was sifa kamar yadda Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'idi a cikin littafinsa Al-Qawl Sadid fi sharh kitab at-tauhid yace tauhidul asma'i wa sifati huwa i'tiqadun firadir rabbi jalla jalaluhu bil kamal al mutlaqi min jami'il wujuhi bi nu'uti al azamati wal jalali wal jamal abinda ake nufi da tauhidul asma'i wa sifat shine kadaita kadaituwar Allah ka tabbatar kuma ka yarda kuma ka ambata cewa Allah shi kadai ya kadaita da waɗansu sunaye irin nasa da siffofi irin nasa waɗanda suka suke kunshe da cika da isa da bunƙasa ta kowane ɓangare da kuma siffofin da suke nuna girma da kuma cika wajen wato banƙaye allati la hufi hamu musharik wanda babu wani da yake tarayya da shi a cikin su bi wajihin minal wuju ta kowace irin fuska tabbatar da sunan Allah gare shi shi kadai ta irin fuskar da ta cancance shi shi kadai ko da akwai wani suna daga cikin sunayensa wanda ake iya kiran wani ma da wannan sunan kamar Allah shine as-sami' dan adam ma sami'un ne kamar Allah al-basir ɗan adam ma basirun ne hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga dan adam ma yana ji yana gani kashi ai kuna ji na kuma kuna gani na amma Allah kuma shi ma as-sami'ul basir shin wannan jin da wannan ganin naku irin na Allah ne to tabbatar da Allah shi ne a samiu irin yadda ya cancanta ga ubangiji tabbatar da Allah shi ne albasiru irin yadda ya dace da ubangiji kana gani amma ka san ganinka yana da iyaka kana hango ni amma ba ka hango bayana ni din ma bana hango nawa bayan kamar yadda kai ma ba ka hango naka bayan sai za ta iya ka hango bayan wani ta za ka iya ka hango bayan katanga ta za ka iya ka hango wajen garinku ta yaya za ka iya ka hango komi ubangiji maɗaukaki sarki kuma ya tsali ala kulli shay'in bi sam'ihi wa basari shi kuma Allah yana ganin komi yana kuma jin komi kai naka ganin da gululun ido kake yi iya inda idon zai iya haskawa kadai kake iya capturing iya abin da yafi karfin idon ka ya iya gani saboda yayi ƙanƙani. ba za ka iya gani ba ko saboda ya yi girma ba za ka iya ganin sa gaba ɗaya ba kana ganin sama eh amma iya daga nan zuwa can kake gani ai ba za ka iya ganin sama gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba amma ubangiji yana ganin komi in na ce komi ina nufi komi Allah Maɗaukin sarki ce la azubu anhu misqalu dharratin fis samawati wala fil ard ko a cikin sammai ba sama kawai ba ko a cikin ƙasai ko da wani abu yana kamar gwargwadon ƙwayar zarra ne Allah yana ganinsa kuma idan ya yi motsi Allah yana jinsa kuma Allah yana sane da a ina yake zaune wala asghara min zalika ko kuma ya yi ƙasa da ƙwayar zarra cikin abin da ilimin ɗan adam ke iya ganowa cewa yana ƙasa da ƙwayar zarra ko irin abin da ɗan adam bai ma gano kankantansa ba wala akbara min zalika ko abin da yake sama da haka to Allah maɗaukakin sarki yarda da irin wannan kuma ka jingina shi ga Allah ka faɗi sunan nasa ne ka ce siffar tasa ce shi kaɗai ba wanda yake tarayya da shi a cikinsu wannan shi ne tauhidul asma'i was sifat abin da yake nufi shine sanin Allah a haƙiƙanin yadda Allah yake saboda farkon abin da ake sani akan kowa shine ai a san sunansa kafin kuma a san siffofinsa in ka zo bayani akan mutum sai ka ce wane don ka bambanta shi da sauran mutane in ka ce wani mutum ya zo ba wanda zai gane sai ka ce wane ne to idan ka ce wane shi din ma wannan sunan akwai wasu masu shi to sai ka faɗi siffofinsa mai kaza mai kaza sai ƙarshe sai ilimin ya koma kan shi shi kaɗai to sanin Allah ta hanyar sunansa sannan kuma a zo a faɗi siffofinsa ta yadda zai zama sai shi kaɗai ya cancanci wannan definition ɗin shine ma'anar tauhidul asma'i wa sifat wannan tauhidin matsayinsa a musulunci kai ka ce matsayin musulunci ne gaba ɗaya shi yasa shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin dar'u ta'arud al-aqli wan naql yace inna al-ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashraful ulum ba wani ilimi a duniya da yafi ilimin sanin sunayen Allah da sifofinsa wa ajalluha 'ala al-itlaq kuma kowane ilimi da ka sani a duniya bai kai shi muhimmanci ba li'anna sharafal ilmi bi sharafil ma'lum saboda kowane ilimi yana da daraja ne gwargwadon menene ilimin yake karantarwa a kai matsayin iliminka ya dace ne da menene amfani da matsayin ilimin ai akan me ake bincike kafin a gane darajar ilimin to akwai abin da yafi Allah daraja akwai abin da fi Allah matsayi to ilimin sanin Allah ai yafi kowane ilimi daraja da matsayi kenan saboda kowane ilimi da ka sani a duniya yana hidima wa ilimin sanin Allah ne to wannan tauhidin shine ilimin sanin waye Allah Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya mata rahama a cikin Fathu Rabbil Bariya yake cewa al-ilmu nafi'u yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wa salah kowane ilimi yana da amfani gwargwadon amfaninsa ga mutane ko a nan duniya ko a lahira ko a dukan ya ce wa awwalu ma ya dukulu fi dalika al'ilmu bi asma'illahi wa sifatihi abin da ya fi komi tabbatar da amfani wajen ilimi wanda kuma ya fi kowane ilimin amfani shine ilimin sanin Allah ta hanyar sunansa da siffarsa fa inna al-ilma bi dalika anfa'ul ulum domin wannan shine ilimin da yafi kowanne amfani asalin manufar Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bauta masa saboda ai ku san shi ne saninsa da kuma cancantarsa shi zai sa ku bauta masa kai in zan taƙaita muku ba mu zo ma duniyar nan ba fa sai don saboda mu san asma'ullahi wa sifatu me yasa Allah ya halicci duniya ya halicci abin da ke cikinta Shi ne saboda halittu su san shi idan Allah bai yi halitta ba yaya halittar za ka san yana nan balle ka gane darajar tasa to da idan halittar ta zo mafi muhimmancin abin da za ta yi a duniya shi ne ta san yana nan kuma shi ya kawo ta da ka saninsa ne mafi darajar ilimi gaba ɗaya sama da kowane ilimi shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana dalilan da suka sa ya halicci duniya da abin da ke cikinta dalilai guda uku ne na farko shine wannan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ce shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ya halicci ƙasa su ma bakwai ɗin ya yi haka ne li ta'lamu don ku sani bayan ya tanazzalu al'amru bainahunna al'amarin Allah yana gudana tsakanin sama da ƙasa tun da ka zo ka ga sama da ƙasa a cikin tsari ake tafiya baka taɓa ganin wani abu yana wargaje ba tun da rana Allah ya saita ta haka take aikinta kuma ba a taɓa samun tangarɗa a aikinta ba ana yin ruwa da damuna baka ganin ana yi da rani lokacin zafi a yi zafi lokaci ba ka taɓa ganin al'amuran Allah suna wargajewa ka tabbatar akwai tsari to me yasa Allah ya yi wannan tsari kuma ya yi wannan kauni ya kawo halittu su zauna su ci moriyar wannan halittar shine li ta'lamu anna Allah saboda ku zo ku san lallai Allah to ashe yaya kuma ake sanin Allah ne ta hanyar tauhidul asma'i wal sifat saboda ku san Allah ala kulli shay'in qadir tunda yayi ku to kuma zai iya komi tunda yi wani abu to zai iya kuma wani abun da ba wai kuma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma don kusan Allah madaukakin sarki iliminsa ya fi karfin komi haka sanin Allah ta hanyar sunansa da sanin Allah ta hanyar sanin siffofinsa shine manufar da ta sama muka ga wannan duniyar manufa ta biyu ita ce bayan mun zo mun sani sai Allah ya jarrabe mu ya gwada mu ya gani za ka yi aiki da sanin ko ba za ka yi ba shine ma'anar huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Allah ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasa bakwai a cikin kwana shida Allah ya ce ya yi haka ne saboda liyabluwakum don Allah ya jarrabe ku ya ga wane ne ya fi kyan aiki waye zai aiki da abin da ya sani akan Allah kaga manufa ta biyu kenan ita ce wadda Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa mauta wal hayata saboda me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to sai dalili na uku na ƙarshe shine bayan an gama aikin kuma Allah ya sakamako wannan shine dalilin halitta wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah halicci sammai da ƙasa ne saboda Allah ya yi takayya tsakanin kowa daga cikin halittu bi ma kasabar da aikin da ta yi saboda haka walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi li a sa’o bi ma amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna wannan duka ya nuna mana manufar halitta manufa ta farko ita ce don a san Allah to kuma ana sanin Allah ne ta hanyar wannan ilimin na tauhidul asma'i was sifat shi yasa babu wani ilimi da yafi wannan muhimmanci shi yasa kuma shine farko a cikin tauhidi sai ka san Allah da sunayensa da siffofinsa sai kuma ka san halittunsa da ayyukansa shine tauhidul rububiyya sai kuma ka san shi kadai ya cancanta abota masa shine tauhidul uluhiyya shine wanda za mu yi shi a darasi na gaba da yardar Allah menene hukuncin ilimin tauhidil tauhidil sunna wal jama'a wanda muke karantar da littafinsa na sharhu usul i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a duk ahlus sunna ya san wannan littafi yake cewa aujabu ma alal mar'i abin da yafi komai zama wajibi akan kowane mutum ma'rifatu i'tiqadi din shine sanin asalin aqida ta addini وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته da kuma sanin yadda za a bauta wa Allah yadda bayin Allah za su fahimci yaya ta Allah yake kuma yaya siffofin Allah yake suke har zuwa ƙarshen maganarsa ya ce haka asalin abin da ya fi komi zama wajibi akan mutum shine ya san wane ubangijinsa ana sanin ubangiji kuma ta hanyar al'asma'u wasu sifa shekul islam ibn taimiya Allah ya masa rahama yake cewa ma'arifatu hada asluddin sanin tauhidul asma'i wa sifat shine ma asalin ginshiki da tushen addinin musulunci wa asasul hidaya kuma shine foundation din shari'a duk wanda ya saki nan daga ƙasa to ya saki shari'a duk inda zai je ba akan shari'a yake ba wa afdalu wa aujabu maktasabatul qulub kuma shine mafi falalar kuma mafi wajabtuwar duk abin da zukata suke iya nema wa hassalatu nufus duk abin da rayuka za su iya tattarawa wa adrakatul uqul da duk abin da zukata za su iya fahimta mafi girmansa shine sanin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa dalilai a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi ba sai mun faɗa ba kana buɗe alkur'ani tauhidul asma'i was sifati zaka fara gani kana fara buɗe alkur'ani ne za zaka fara gani bismillahi da sunan Allah kaga dul asma'i kenan shi yasa Allah ce sunansa kuma shi yasa farkon wahayin da Allah madaukakin sarki ya mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin alkur'ani shine istiqra bismi rabbika sunan ubangijinka shi yasa farko ya fara koya masa ka fasan ubangijinka kuma ka san sunansa to wane ne mai wannan sunan shine kana fara bude alqur'ani zaka ga bismillah da sunan Allah suna mafi daraja kenan ar-rahman ar-rahim wannan ai sune sunayen Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar rahim daga nan ake farawa to da su aka fara a cikin alqur'ani wannan shi ke tabbatar maka da tauhidul asma'i was sifat haka ayar farko kuma bayan bismillah alhamdulillahi lillahi suna waye rabbil alamin ubangiji kaga nan kuma siffa ce kuma suna ne haka kuma sura kaco kam da ta yi magana akan siffofin Allah da sunayensa qul huwallahu ahad kaga da yake huwallahu shine Allah wannan menene suna ne ai ahad shi ma suna ne Allahu ya sake faɗan sunan as ya sake faɗan sunan sai fara faɗan sifofi lam yalid shi kadai ne wanda ba halitta ba haifarsa akai ba wa lam yulad shi kadai ne wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma shi kadai ne wanda lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani mai tamkar da shi kowane abu a duniya in ka zo kaman in ka zo kwatancensa zaka ce kamar kaza wa khalaqnakum azwaja kowa da aka yi shi sai da aka yi wani abu mai kama da irinsa ta yadda zai yi daɗin kwatance shi Allah kadai shine al-ahad shine kadai wanda baya da abun kwatance in ka ce Allah sai dai ka ce Allah anan aka fara kuma anan za a gama amma in ka ce wane sai ka ce kamar su wane don a gane wane shi Allah sai dai a kwatanta shi da kansa kadai shine ma'anar qul huwallahu ahad kuma shine as-samad allabi tasmudu ilaihi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman sa shi kuma baya neman kowa wanda kowa ke bukatar sa shi kuma baya bukatar kowa wanda ya samar da kowa kuma shi ba wanda ya samar da shi shine as-samad lam yalid shi bai haifi kowa ba saboda baya bukatar ya haifa walam yulad kuma shi ba a haife shi ba saboda ba wanda ya isa ya haife shi walam ya kullahu kufuwan ahad kuma shine kadai wanda baya da tamkar baya da abokin kwatance to wannan kaga duk sunayen Allah ne da sifofin Allah ai daga jin ana karanta wannan surar in ana irin wannan bayanin akwai ni karatu da ake da kaji wannan dadi to shine tauhidul asma'i was sifat Shin ana karanta shi gaba ɗayansa daɗi ne da girmama Allah da kuma jin kana ƙara sanin wane ne ubangijinka da kuma kana farin cikin da Allah ya sa wannan da ake faɗa kai shine ubangijinka wani kuma ba shine nasa ba mun gode maka ya Allah ai mafi darajar da Allah zai maka shine ka rika sanin sa kuma ka rika sanin wai har yanzu ga shi kadai ka dogara huwa alhayyu la ilaha illa huwa fa'buduhu wa tawakkal alayh shi Allah ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunayen nan mafiya kyau fad'uhu biha idan za ku roƙe shi ku roƙe shi da su shi yasa akan siffofinsa Allah ya ce laisa ka mislihi shay Shi ne wannan ubangijin da babu wani tamkar da shi wa huwa sami'ul basir ne kuma mai ji kuma shi ne mai gani wannan ayar ita ce jigo wajen fassara maka siffofin Allah da sunayen Allah Allah ya ce laisa ka mislihi hishai tun kafin ka fara ka sani cewa za ka ji bayani ne akan wanda baya da abokin kwatance in za ka gane shi ka gane shi a shi kaɗai ɗinsa kar ka tuna wani a yayin da kake ƙoƙarin gane shi shi sa yake laisa ka shi shai to yanzu kuma sai koya maka waye shi tunda ya gaya maka asalin in ka zo gane shi kar ka tuna da wani sai ce wa huwa sami' ne mai ji a lokacin da ya zo ce shi ne mai ji sai ka tuna to ai ma ina ji a ya fara ce maka laisa ka shi shai in ya ce yana gani za ka iya tuna yadda kake ganin abubuwa a'a tunda ya fara da laisa ka mislihi shay ɗaya daga cikin ayoyin da suke fito maka da siffofin Allah kuma ka gane jalalar Allah ita ce aya da tafi kowace aya a cikin alkur'ani daraja ita ce ayatul kursi ai abin da yasa ta zama haka shine tafi kowace aya bayani akan waye Allah ne ai tafsirin ayatul kursi kawai a iya tsammani na ya fi tafsirin kowace aya a alkur'ani daɗi ni dai ban taɓa karanta tafsirin wata aya a alkur'ani ta shiga jikina kamar tafsirin ayatul kursiyu ba kuma ko a cikin karatun da na yi tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshensa duk inda na yi tafsirinsa ya fita fili to babu ayar da ta zama bakan damiya ne a wurina kamar ayatul kursi saboda abin da yake kunshi a cikinta kawai ya gagari ɗan adam kwatantawa sai dai ya miƙa wuya Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm tun daga farko kawai Allah yayi bayanin kansa ta hanyar isbati yace shine Allah ba wanda zai gaya maka Allah kamar Allah la ilaha illa huwa shine wanda babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alhayyu shine mai rayuwa ta tabbas ta gaskiya duk wani mai rayuwa in ba shi ba rayuwarsa ba ta tabbas ba ce yau yana cikin rayuwar ana iya cewa baya nan kuma wallahi baya nan in an ce baya nan kuma yau da yake cikin rayuwar jiya baya nan kuma za a zo ranar da baya nan Allah kaɗai shi ne alhayyu kowa za a ce hayyun ne amma kuma mayyit ne Allah shine kadai alhayyu shi kadai ne mai rayuwa rayuwa ta tabbas wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut shine mai rayuwar da babu mutuwa a cikin rayuwar kuma yace alqayyum shine tsayayye alqa'imu bi nafsihi almuqimu li wallabi la yaqumu ghayruhu illa shi ne tsayayyen da ya tsaya da kansa kuma babu wata halitta da ta tsaya sai da Allah ya tsai da ita kuma ya gara ma ya tunkuɗe ta ta koma ta fati shi kaɗai ne ya tsaya ga kansa shi Shi ne alhayyu alqayyum ya gama tabbatarwa sai kuma ya kore sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dama wannan shine asali akan tauhidul asma'i wa sifat ka tabbatar da kamala ka kore ta waya, idan ka fahimci wannan shi kenan duk abin da yake kamala ce da isa da ƙasaita sai ka tabbatar wa Allah wannan shi ne isba daga Allahu la ilaha illahu alhayyul hayyul qayyum kaga duk tabbatar wa Allah ne to sai kuma ka kore mata kowace irin tawaya sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Shi ne wanda gyangyaɗi baya kama shi ballantana bacci saboda duk wani mai rai da ka sani inda yana da rai to yana gajiya kuma yana bukatar ya huta sai ubangiji ne kadai wanda bai gaji ba a da da yi wa ma matsana wa ma yanzu ma baya gajiya yana aikin dare da rana kuma gajiya ba ta kama shi kulla yaumin huwa fi sha'ani kuma kula da duniya da abin da ke cikinta wala ya kudu ko isbu'uma. ba wani babban aiki bane a wurin sa ballantana ka ce ka Allah yana aiki in Allah yana aiki idan sunan abun aiki amma ba aiki irin naka aikin wahala ba saboda inda mai aikin wahala ne da yana bukatar ya huta ko ya gangaɗi amma Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da sunaye guda casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wani hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira menene ma'anar duk wanda ya kiyaye su malamai sun yi fassara daban-daban fassarar da ta fi fitowa shine wanda ya haddace su ya fahimci ma'anarsu kuma ya aiki da abin da ya fahimta bi ma'ana ka haddace sunayen Allah guda da 99 sannan ka fahimci me suke nufi sannan idan ka zo aiki da su na wajen roƙonsa sai ka roƙe shi gurgudu abin da ka fahimta suna kaza ya dace da bukata kaza sai ka roƙe shi da wannan sunan sannan suna kaza ya dace da cancantar a yi masa kaza sai ka masa abun. ina fata an fahimta wannan shine asalin ma'anar man ahsaha duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna menene waɗannan sunayen asalin sunayen Allah ba wanda ya san yawan su sai Allah sunayen Allah ba sa da iyaka a wurin bayi shi kaɗai ne ya san yawan su amma daga cikinsu akwai guda casa'in da tara da aka ware duk wanda ya haddace su ya yi aiki da su zai shiga aljanna amma ba yana nufi wai Allah yana da suna guda tara baya da waɗansu ba kuna fahimta in ka samu wani ka ce kana da dubu goma sai ce e ina da dubu goma to ba ni su sai ɗauko ya baka shi ke na nuna cewa bai da wasu Allah za ka mata wannan fasarar ba ai inda bai da wasu ma ba zai baka dubu goma da ka tambaya ba za ka Ubangiji da yake da sunayen casa'in da tara ba su ne kaɗai sunayensa ba, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo roƙonka yakan ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da duk sunan da naka ne <clears throat> sammaita bihi nafsak wanda kai ka sa wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani a cikin halittunka a wista sarta bihi fi ilmi ghaibi ko kuma ka rike shi a cikin taskar gaibinka wanda baka gaya wa kowa ba ashe nan ya fi karfin tara, ana fahimta ko akwai hadisi da yake cikin jami'u tirmidhi wanda aka faɗi wannan hadisin sai aka ƙara da sunayen sai ka ce su ne Allahu ar arrahimu ar alkudusu Al-Maliku zuwa As-Sabur wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne ya faɗi waɗannan sunayen ba cikin marawaita hadisin ne da suka ja ka sai suka ce to bari mu taya ku nemo su sai suka ciro daga abin da suka fahimta a alkur'ani da sunna sai suka jero ina fata an fahimta haka ba annabi ne sallama ya faɗi waɗannan ba shi yasa a cikin waɗansu daga cikin su akwai wanda malamai ke da tantama akan wannan da gaske ya tabbata sunan Allah ne saboda duk abin da ba Allah ne da kansa ya faɗa ba ta iya yawa a samu kuskure duk abin da ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta fuskar wahayi na ba sai ta yiwu a samu kuskure to shi yasa a cikin wannan akwai waɗansu da waɗansu suke da tantama cewa ba za a ce sunan Allah bane an fahimta shi yasa malamai suka yi kokari su ciro su inda a ce a fili suke da sauki ai ba za a ce kawai kyautar aljanna ba a yi kokari ne a nemo su in Allah ya sa ka samu sai ka samu ka ci nan wani kuma ya ci can kai ka faɗi tara wani kuma ya cika da haka ne ake kuma ba wanda ya san sunan Allah da siffar Allah irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ya tashi wa Allah kirari ka rika jin waɗansu abubuwa da in ba a wurinsa ba ba a jin irin su shine yake wa Allah kirari yace inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qissa wa yarfa'u يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه كاي wannan sai Allah yace Allah shine ubangijinmu da baya bacci kuma bai ma dace a ce yayi bacci ba yace shine wanda yake saukar da mizani kuma ya ɗaga mizanin arzikinku shi ke saukarwa ka rasa shi ke ɗagawa ka samu shi ke saukarwa wane taka arziki shi ke ɗagawa wane kuma ya kan arziki sannan kuma shi ne wanda yake saukar da ayyuka shi ne kuma mai ɗaga ayyuka ya sa aikinka ya ƙasa ya sa aikinka ya sama shi ke da control ɗin komi ciki har da kai ciki har da aikinka yurfa'u ilaihi amalun laili qabla amalun nahar qabla amalin nahar ana kai masa rahoton ayyukan ku na dare tun kafin aikinku na rana an gama kai masa kuma ya gama sanin tantance aikin da kuka yi da daddare bi ma'ana aikin rana baya rikitar da shi akan aikin dare tun kafin ku yi aikin ya san za ku yi idan kuna yi ya san kuna yi idan kun gama ya san yaya kuka yi sannan mala'ikunsa sun rubuta sai su kawo mata don haka tun kafin ku zo ma ya san za ku yi da kuna yi ma ya san kuna yi da kuka gama ya san yaya kuka yi kuma ya sa an yi rikodin ya ba mala'ikunsa su kawo shine aikin dare ya riga ya zo gare shi tun kafin aikin rana aikin rana ya zo gare shi kafin aikin wani daren bai taba samun ayyukan jal su haɗe da na jiya abubuwa su masa yawa bai gama haɗewa a a ubangiji ba haka bane shine wanda wato shamakin da ya tsare shi daga halittunsa ba sa iya ganinsa wani haske ne da ya fi ƙarfin gani ba ganin da zai iya ratsa wannan hasken kuma ya wuce ya gan shi ko da za ka gani to sai dai ka ga haske amma idonka ba zai kai ka gan shi ba ne hijabuhun nur shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo aka ce har ra'aita rabbak ka ga ubangijin ta kiri da mu zai ce nur anna ara ga haske ke a zan yi in ganshi haske ya tare ai ubangiji kenan shi yasa ya hana kowa ya ganshi a nan duniya ya ce in za a ganshi sai dai wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira waɗanda suka bauta masa da gaske bilgaidi ba su gan shi ba ba su ji shi ba suka bauta mata. su ne kaɗai wanda za su gan shi a ranar kiyama lauka shafa hada Allah zai yaye wannan hasken la aharqat subuhatu wajhihi da darajar fuskarsa za ta sa duk abin da Allah dukkan halittun Allah da sai sun kone gaba daya so da ka rahamar Allah gare mu ce ma da yasa ba ma ganin sa saboda inda zai bari mu gan shi da sai dai mu kone don babu wanda karfinsa ya kai yadda zai iya ganin Allah Allah ya fi karfin haka sai ka je lahira ne ta yadda rai ɗin ba irin na nan duniya ba ne to sai Allah ya baka damar da zaka iya ganin sa in kana cikin ma'abota ganin sa in baka ciki kuma kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun akwai wanda shi Allah zai kare shi ba zai ga Allah ba yadda bai gan shi a nan duniya ba ya ƙi shi to haka a can ma ba zai taɓa ganinsa ba sai dai ya je azabarsa Allah ka tsare mu shi yasa kuma don ya nuna maka sanin Allah maɗaukakin sarki da Allah ce wallahu ya alamu ai in ba ku manta ba karatunmu akan ilimin Allah ne ai wani ɓangare ne na sanin siffofin Allah shine sanin sanin Allah aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sayyid muslim aka ce ya rasulullah wai yaya Allah zai yi ne da ƴaƴan mushrikai ƴaƴan musulmi waɗanda suka mutu suna ƙanana dukan aljanna ne za su bi layin iyayensu ne saboda wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum sai suka ce to ƴaƴan mushrikai da su ba su yi laifi ba amma sai suka mutu ya Allah zai da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin ai Allah ya san irin aikin da za su yi inda sun girman me za su yi la ilaha illallah ba su ta girman ba suka mutu a ƙanana Allah ya katse rayuwar duk wanda Allah ya kashe shi yana shekara goma to Allah ya kashe shi ne bayan ya san har zuwa shekara saba'in tamanin ɗari ɗinsa sama da haka Allah duk ya san su sai ya katse don haka inda zai girma mai zai yi musulunci zai yi ko kafirci Allah ya sani haka idan dama musulunci zai yi a ilimin Allah zai je aljanna tare da musulmi idan dama kafirci zai yi a ilimin Allah zai je wuta tare da 'yan uwansa kafirai duk ƙananan yara Allah ya san menene addinin su inda sun girma da haka da ya kashe su karka ɗauka haka zai rikita masa lissafi ba abin da yake rikita Allah saboda Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san abin da babu a gobe da bayan gobe da bayan babu duk abin duk abin da Allah bai sani ba shi yasa malaman sunna suke wa Allah kirari da alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu suka ce Allah shi ne wanda ya san da ya san yanzu ya san gaba ya san abin da ba ma za a yi ba a gaba kwata-kwata inda za a yi yaya za a yi idan kana so kwatanta maka wannan sai ka karanto faɗin Allah maɗaukakin sarki walau tara idh wuqifu ala nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi rabbi na wa nakuna minal mu'minin Kaɗai ake gane waye Allah hakikanin gane shi littattafan malamai na aƙida na tauhidi ka lizimci koyansu ka lizimci gane su ka lizimci sauraronsu kuma ka lizimci ƙara bincike a kai shi zai ƙara maka imani kuma ya ƙara maka sakankancewa kuma ya ƙara maka ƙaunar ubangiji da tsoronsa abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa